difficile par une gouvernance caractérisée par la concussion a yayin gangamin da ta shirya a albarkacin cika shekaru biyu da shigowarta fagen siyasar Nijar, jam'iyyar adr mahita ta ɗan takara a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa na watan disambar 2020 usman idi ango sadauki ta yi bitar halin da ake ciki a wannan ƙasa watanni 18 bayan da shugaba muhammad bazum ya haye karagar mulki mamba a kawancen jam'iyyun adawa na kafin yan da acc jam'iyyar adr mahita ta nuna takaicinta akan yadda rayuwa ke kara yi wa talaka wuya a wannan ƙasa kamar yadda babban takardanta alhaji abubakar ma'azu mai lakanin ambuka ya bayyana ai duk ɗan kasa ka tambaye shi ya san halin da kasar ka take ciki abu nan musamman akwai rashin tsaro harkar lakwal ya taɓarɓare musamman ga jihohin da akwai wannan tashin hankali harkar likita kowa ya sani akwai matsalar magani akwai matsalar ruwa akwai matsalar hanyoyi ana gani kuma an sa ido mulkin ƙasa mulkin jama'a ne in Allah saka zai shugaban ƙasa an baka nauyin jama'a ne ba nauyin fartin ka ba faɗe wanda ka ga zama shugaban kasa amma abin da mun kawai gari mun ka gani ko ina wariya na suka kai mutane inda dukkan zamanto ba tare su kake ba ɗaukaka kai kama ba ɗan ƙasa ba. Rashin mutunta muhimman 'yancin da demokradiyya ta yi tanadi wa 'yan kasa na daga cikin matsalolin da jam'iyyar mahita ta ce sun ta'azzara a wannan zamani na gwamnatin PNDS tarayya. Shugabannin jam'iyyar sun lashi takobin ci gaba da fafutukar ganin an baiwa 'yan ƙasa haƙoƙinsu. Doka ta ba da 'yanci ko fito ku je gwano ko fito ku abin da kuke so don a gyara amma sai ga wannan dama ba a ba mutane ita to da mi ba ba mutane dama su sai tutu ma su yi ra'ayin kansu siyasa ra'ayi ta ba mulkin danniya bata ai adawa sun yi zama adawa sun san abin da ake cikin adawa kuma da sun kai adawa an yi musu an mutuntashe su akan zama sana'an adawa sai dai kakakin jam'iyyar pnds alhashi asmana muhammadu na cewa waɗannan zarge-zarge ba su da tushe zancen siyasa ne ba za ka hana da adawa shi haɗe abin da yake so ba su suka kawo cikas na ilimi ƙasar nijar kwanta ragi su suka kashe nijar ba mun kawo shi ba mun iska ta ilimi ya lalace da warwas yanzu gyara ne ake yi kowa ya san doki wanda shugaba bazum ya hau shi ne na ilimi ya tabbata kuma ya yi kyau sannan huskar eh, rashin abinci duk wanda yake zuwa cikin karkara ya san shekara bana alhamdulillahi ta huskar tsaro nan da kasar samu wanda kewaye da mu babu kamar Nijar wadda ke da tsaro ADR mahita wacce aka kafa a watan Satumban 2020 bayan da wani sabani ya kunno kai a tsakanin shugabannin jam'iyyar PNDS da a ɗaya ɓangare wani jigonta wato jagoran matasan jihar Tawa Idi Ango Usman Sadauki ta shiga babban zaben Nijar na 2020 abinda ya bata damar samun wakilai a majalisun karkara haka kuma tana daga cikin jam'iyyun da ke da kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.